Irmiya Sura hamsin da ɗaya. Ubangiji ya ce, Ga shi zan zuga ruhun mai hallakarwa a kan Babilon da mutanen Leb kamai, zan aika da baƙi zuwa Babilon, su casa ta su kuma yi kaca kaca da ƙasarta, za su yi hamayya da ita a kowane gefe a ranar masifarta. Kada ku bar maharbi ya ja bakansa, kada kuma ku bari ya sa kayan yaƙinsa, kada ku rage samarinta, ku hallaka sojojinta ƙaf, za su fāɗi matattu a ƙasar Babilon da munanan raunuka a titunanta, gama Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila da Yahuda bai yashe su ba, ko da yake ƙasarsu cike take da laifi a gaban Mai Tsarki na Isra'ila. Ku gudu daga cikin Babilon, bari kowa ya cici ransa, kada a hallaka saboda zunubanta, gama lokaci ne don ramuwar Ubangiji zai sāka mata bisa ga alhakinta; Babilon ta zama ƙoƙon zinariya a hannun Ubangiji, ta sa dukan duniya ta yi maye, ƙasashe sun sha ruwan inabinta, saboda haka yanzu sun haukace, farat ɗaya Babilon za ta fāɗi ta farfashe; ku yi kuka dominta, ku samo mata magani saboda azabarta, wataƙila za a iya warkar da ita, da mun warkar da Babilon, amma ba za ta warke ba. mu ƙyale ta kowanne ya koma garinsu, gama hukuncinta ya kai sammai, ya yi tsawo kamar gizagizai. Ubangiji ya baratar da mu, zo mu tafi mu yi shelarsa a Sihiyona, mu faɗa abin da Ubangiji Allahnmu ya yi, ku wasu kibiyoyi, ku ɗauko garkuwoyi, Ubangiji ya zuga sarakunan Medes, domin niyyarsa ce ya hallaka Babilon, Ubangiji zai yi ramuwa, zai yi ramuwa saboda haikalinsa. Ku tā da tuta gāba da katangan Babilon, ku ƙara matsara, ku kafa masu tsaro, ku shirya kwanto, ga shi Ubangiji zai aikata abin da ya faɗa, umarninsa a kan mutanen Babilon, ke da kike zama kusa da ruwaye, da kike kuma wadatar dukiya, ƙarshenki ya zo, lokaci ya yi da za a kau da ke, Ubangiji Maɗaukaki ya rantse da zatinsa ya ce, Tabbatacce zan cika da mutane kamar fāra, za su kuwa yi sowa don nasara a kanka; ya halicci ƙasa ta wurin ikonsa, ya kafa duniya ta wurin hikimarsa, ya kuma shimfiɗa sammai ta wurin fahiminsa. Sa'ad da ya yi tsawa, ruwan da yake sammai sukan yi ruri, yakan sa gizagizai su tashi daga ƙarshen duniya, yakan tura walƙiya tare da ruwan sama, yakan kuma saki iska daga cikin taskokinsa; kowane mutum marar azanci ne kuma ba shi da sani; kowane maƙerin zinariya yakan sha kunya daga wurin gumakansa, siffofinsa na ƙarya ne, babu numfashi a cikinsu, su marasa amfani ne, abubuwan ba'a ne kawai; sa'ad da lokacin hukuncinsu ya kai, za su hallaka, wanda yake na wajen Yaƙub ba kamar waɗannan ba ne, gama shi ne Mahalicci Dukkan abu, har da kabilar abin gadonsa. Ubangiji Maɗaukaki ne sunansa; kai ne ƙulƙin yaƙina, kayan yaƙina, da kai ne na ragargaza ƙasashe, da kai ne na hallaka mulkoki, da kai ne na ragargaza doki da mahayi, da kai ne na ragargaza keken yaƙin da matuƙi, da kai ne na ragargaza miji da mata, da kai ne na ragargaza tsoho da saurayi, da kai ne na ragargaza saurayi da budurwa, da kai ne na ragargaza makiyayi da garke. da kai ne na ragargaza manoma da wakan noma, da kai ne na ragargaza masu mulki da shugabanni; zan sāka wa Babilon da dukan mazaunan Babilon a idanunku saboda dukan muguntar da suka aikata a sihiyuna in ji Ubangiji, Ga shi, ina gaba da kai, ya ke dutse mai halakarwa. wadda ta hallaka duniya duka, in ji Ubangiji, zan miƙa hannuna gaba da ke, zan mirgina ƙasa daga ƙwanƙolin dutse. Zan maishe ki ƙonannen dutse; ba za a ɗauki dutsen yin kusurwa daga gare ki ba ko na kafa harsashin gini, gama za ki zama marar amfani har abada, in ji Ubangiji Ku tā da tuta a ƙasa, ku busa ƙahoni a cikin ƙasashe, ku shirya ƙasashe don yaƙi da ita, ku kira waɗannan mulkokin gaba da ita, Ararat, Minni da Ashkenaz, a naɗa shugaba gāba da ita, ku shirya dawakai kamar fara, ku shirya ƙasashe don yaƙi da ita, sarakunan Medes, gwamnoninsu da dukan masu shugabancinsu, da kowace ƙasa da take ƙarƙashin mulkinsu, ƙasa ta girgiza tana makyarkyata saboda nufin Ubangiji na gaba da Babilon ya tabbata, nufinsa na mai da ƙasar Babilon kufai don kada kowa ya zauna a can. Sojojin Babilon sun daina yaƙi, suna zaune a cikin kagaransu, ƙarfinsu ya ƙare, sun zama mata, an sa wa wuraren zamanta wuta, an karye ƙyamaren ƙofofin garinta, maguji yana biye da maguji a guje, jakada yana biye da jakada don su faɗa wa sarkin Babilon cewa an ci birninsa a kowane gefe, an ƙwace mashigai, aka ƙone fadamu da wuta, sojoji kuma suka gigice. Ni Ubangiji Maɗaukaki. Allah na Isra'ila, na ce, ’Yar Babilon kamar daɓen masussuka, a lokacin da ake sussuka, ba da daɗewa ba lokacin girbe ta zai zo, Nebukadnezzar sarkin Babilon ya cinye mu, ya sa muka rikice, ya maishe mu kamar tulun da babu komai a cikinsa, ya cinye mu kamar yadda dodon ruwa yakan yi ya kuma cika cikinsa da kayan marmarinmu, sa'an nan kuma ya yi amanmu, bari abin da aka yi wa jikinmu ya kasance a bisa Babilon, in ji mazaunan Sihiyuna, bari jininmu ya kasance a kan waɗanda suke zama a Babilon, in ji Urushalima. Saboda haka ga abin da Ubangiji ya ce, Duba, zan tsaya muku, zan ɗaukar muku fansa, zan sa tekunanta ƙafi, in kuma sa maɓulɓulanta su ƙafi. Babilon za ta zama tarin juji, wurin zaman diloli, abin ƙyama da abar ba'a inda ba kowa; mutanenta duk suna ruri kamar zakoki, suna gurnani kamar ’ya'yan zaki, amma sa'ad da aka faɗakar da su, zan yi musu biki in sa su sha su bugu domin yi sowa da dariya, sa'an nan su shiga barcin da ba za su farka ba, in ji Ubangiji; zan sauko da su kamar tumaki zuwa mayanka, kamar raguna da bunsurai, yadda za a ci Shishak, taƙamar duniya duka za tă daina, Babilon za ta zama abar ƙyama a cikin al'ummai, teku zai malalo a kan Babilon, raƙumansa masu hauka za su rufe ta, garuruwanta sun zama abin kufai, za ta zama hamada inda ba ruwa, ƙasar da ba mazauna, ba kuma mutumin da zai ratsa ta cikinta. Zan hukunta Bel a Babilon, in sa ya yi aman abin da ya haɗiye. ƙasashe ba za su ƙara bumbuntowa wurinsa ba, katangan Babilon kuwa za ta rushe. Ku fito daga cikinta, jama'ata, ku tsere da ranku, ku tsere daga zafin fushin Ubangiji, kada zuciyarku ta yi su ko ku ji tsoro sa'ad da aka ji labarin a ƙasar, labari guda a wannan shekara, wani kuma a ta biye, labari hargitsi a ƙasar, mai mulki ya tasar wa mai mulki. gama kwanaki tabbatacce suna zuwa sa'ad da zan hukunta gumakan Babilon; zan kunyatar da dukan ƙasar, kuma matattunta duk za su kwanta a cikinta; sa'an nan sama da ƙasa da dukan abin da yake cikinsu za su yi sowa ta murna a kan Babilon, gama daga arewa masu hallakarwa su auko mata, in ji Ubangiji; Babilon za ta fāɗi saboda kisassun mutane Isra'ila, kamar dai yadda kisassu dukan duniya suka fāɗi saboda Babilon, ku waɗanda kuka tsere wa takobi, ku gudu kada ku tsaya; ku tuna da Ubangiji a ƙasa mai nesa ku kuma yi ta tunani a kan Urushalima, ku sha kunya saboda zargin da ake mana, kunya ta rufe ku, domin baƙin sun shiga tsartsarkan wurare na gidan Ubangiji. Amma kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da zan hukunta gumakanta da kuma a dukan ƙasarta, waɗanda aka yi wa rauni za su yi nishi, ko da Babilon za ta kai sararin sama ne, ta gina kagaranta mai ƙarfi, duk da haka zan aika masu hallakarwa a kanta, in ji Ubangiji. Ku ji muryar kuka daga Babilon, da hargowar babbar hallakarwa daga ƙasar Babiloniyawa, gama Ubangiji zai rushe Babilon zai sa ta kame bakinta na alfarma, sojoji za su yi ta kutsawa kamar raƙuman ruwa, suna ta da muryoyinsu, gama mai halakarwa ya auka wa Babilon, a kama sojojinta, a kuma kakkarye bakkunansu, gama Ubangiji shi Allah ne mai sakayya, zai yi sakayya sosai, zan sa mahukuntanta da masu hikimarta, gwamnoninta, shugabanninta da sojojinta, su su sha su bugu, za su dinga yin barcin da ba za su farka ba, in ji sarkin mai suna Ubangiji Maɗaukaki. Ni Ubangiji Maɗaukaki na ce, Za a baje katangan nan na Babilon mai kauri, za a kuma ƙone dogayen ƙyamarenta da wuta, mutane sun wahalar da kansu a banza, al'umma sun yi wahala kawai domin wutar lalata. Jawabin da annabi Irmiya ya ba Serahiya ɗan Neriya, wato, jikan Ma'asehiya, lokacin da ya tafi tare da Zedekiya sarkin Yahuda zuwa Babilon a shekara ta huɗu ta mulkinsa, Serahiya shi ne shugaba mai lura da gidajen saukar baƙi, Irmiya ya rubuta a littafi dukkan masifin da za su auko wa Babilon, wato, dukkan wannan magana da aka rubuta a kan Babilon, Irmiya kuwa ya ce wa Serahiya, Lokacin da ka kai Babilon. sai ka karanta dukan maganan nan, ka kuma ce, Ya Ubangiji, kai ne ka yi magana a kan wannan wuri, cewa za ka lalatar da shi, har ba abin da zai zauna a ciki, mutum ko dabba, wurin zai zama kufai har abada. Sa'ad da ka gama karanta wannan littafi, sai ka ɗaura wa littafin dutse, sa'an nan ka jefar da shi tsakiyar kogin Yuferites, sa'an nan ka ce, Haka Babilon za ta nutse, ba za tă ƙara tashi ba saboda masifar da zan kawo mata, mutanenta kuwa za su fāɗi.’ Wannan shi ne ƙarshen kalmomin Irmiya.